صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci mai albarka Masjid Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren Laraba daren shida ga watan Jumadal Ula hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan Nuwamba miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na uku cikin wannan littafi mai albarka hibatun minar tarihi wallafan fadilatu sheikh al-doktor Usman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala muna cikin muƙaddima na wannan littafi daga shi mawallafin wannan littafi mun tsaya karkashin gaban da har yanzu yake nuna mana cewa babu wani ƙiyayya ko gaba tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wasu sahabban manzon Allah waɗanda aka fi sani da ahalul baiti wato iyalan ko kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda aka samu wasu maƙaryata da kuma waɗanda suke da mugun manufa wa addinin musulunci suke yaɗawa. misali suna nuna cewa saidina abubakar da umar da usman musamman waɗannan bayan allah suna da nuna kiyayya sosai kan saidina aliyu radiyallahu anhu wanda saidina ali bayan ɗaya ne daga cikin kulafa rashidun sannan kuma ya kasance ahalul baiti ne domin yana matsayin kani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne to sai zama a wannan gaba malamin yana haska mana cewa ai abin da ake yadawa dangane da wannan matsalan ba haka abin yake ba domin kasantuwar saidina Ali a matsayin sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ƙarin daraja ne da matsayi Aliyu ya samu akan matsayi da yake da shi na matsayin ƙanin manzon Allah akan matsayin da yake da shi na musulmi akan matsayin da yake da shi na sahabi to wannan zama sirkin manzon Allah sai sake ƙara mishi daraja sai ake nuna to ai zaman shi na matsayin sirkin manzon Allah ɗin ma waɗanda suka yi tsayuwan daka akan hakan ya tabbata na farko shine sayyidina abubakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman duk waɗannan su suka ba da gudunmawa kaman abubakar ma da umar su suka samu sayyidina ali suka fara ba shi shawaran da ka nemi fatima yar manzon Allah a yi aura tun ma bai zo da ra'ayinta a zuciyarsa ba bai zo da cewa yana son ta ko yana kaunanta ba suka fara sa mishi wannan a ransa yau su ba shi shawara gobe su ba shi shawara har abin ya fada a ransa wanda ƙarshe je nemi auren taurin manzon Allah kuma aka bashi kai ƙarshe ma ya nuna mana cewa da ya zo dangane da abin da ya shafi biyan sadaki ya rasa kuɗin da zai biya sadaki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina min tilka wato sulke wannan dir'u din ana kiran shi ad-dir'ul qutamiyya wani sulke ne wanda sayyidina ali ya samu ta ana danganta ta da al-qutamiyya wato daga can qutam aka buga ta shine manzo Allah ce ina wannan sulke da kake da shi wanda ganima ne aka samu a wani yaƙi da aka je sai sayyidina ali ya ce yana gida sai annabi ya ce sai ka je ka ɗauka sai ka tsaya, sai ka biya sadaki sannan ka san wasu abubuwa da ya kamata ka yi na aurenka da kuma karban amaryanka da ya ɗauki wannan sulke sai zo wurin na Usman da wannan sulke sai nuna na Usman ga wannan sulke dina fa zan saya sai Saidina Usman ya ce nawa kake so ka saya sai ya faɗa mishi kuɗin da yake buƙata. a matsayin kuɗin wannan sulke ɗin sayyidina Usman sai ya ɗauki kuɗin ya bashi ko ta yi bai yi ba bayan ya bashi ya karɓi sulken amma sai sake tambayan Aliyu ni kai ka fi ni bukatan kuɗi ni kuma ina bukatan sulke ko sai ce eh haka ne sai ce to ni kuɗin da na baka na baka ita kyauta ka rike sulkenka kuma gashi ka ɗauki kayanka ka tafi da ita kaga yanzu ya nuna cewa saidina Usman shi ya biya sadaki shi ya bada kuɗin da aka yi duk wani bikin sayyidina Ali da Fatima saidina Abubakar da Umar su suka ba da shawara a wani ruwaya ma saidina abubakar kamar ma shi ya je karɓa wa saidina ali auren fatima ko shi ya baya kaga yana matsayin alwali kenan to yanzu mutanen da suka nuna waɗannan abubuwa sai ka ce suna da kin saidina ali to kaga mai hankali zai ɗauke ka kai din dai baka san me kake cewa ba domin su suka da wannan alkhairi to shine gaba da zamu tashi yau yace qala anas radiyallahu anhu sayyidina Anas sahabi kenan Allah ya kara masa yadda ce. qala li biyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wata ran annabi yace da ni in tsalik ai in tsalik ya Anas kai Anas ka fice fad'u li Aba Bakr wa Umar wa Usman wa Talha wa Zubair fita yanzu ka je ka kira min sayyidina Abubakar da Umar da sayyidina Usman da Talha shine Talha dan Ubaidillah wa Zubair da Zubairu dan Awa waɗannan sahabbai guda biyar wabi bi adadihim min ansari da wasu adadin wasu sahabbai cikin mutanen Madina annabi ya lissafa sunayensu wa Anas yace dukka je ka kirawo mun waɗannan bala Anas yace fan salaftu sai na fice fa da'autuhum lahu duk sai na je na kirawo wa manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi yana neman ku falamma zo majalisahum dukkan su da suka zo kowannen su ya kama inda ya zauna a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala daga nan sai manzon Allah ya ce wannan dacin ya nuna manzon Allah ya dogon maganganu ne a wurin amma za a yanko mana iya abin da zai dace da wannan babi da muke karanta sai zama mana shahidi ko abin da ake cewa muhallu shahid da manzo Allah wasu maganganu karshe sai ce inni lallai ni ushidukum ina shaidantar da ku wato ina so ku zama shaida anni qad zawwajtu fatima lallai na aurar da yata fatima min aliyin wa sayidina aliyu ala arba'umi'ati misalin min fiddatin a bisa nauyi na azurfa nauyin ɗari hudu na azurfa ya ce wannan shine sadakin kuɗin ku ne shirin auren yanzu abin da za ka duba a nan sai ka ce ai dama a shaidan a sharuɗan aure sai an samu shaidu waɗannan shaidun kuma sai sun zama adalai haka yake ko a littattafan fikihu to idan yanzu ka nuna waɗannan sabon mutanen banza ne to su ne suka zama shaidun auren aliyu da fatima to kaga in shaidun dukka na banza ne to kaga yanzu kenan a sharuɗa uku na aure babu ɗaya sharuɗan aure kuma aka rasa ɗaya babu auren ne gaba ɗaya to yanzu mutumin da yake nuna cewa sahabbai mutanen banza ne musamman kuma yana kiran waɗannan da kaga sun zama shaidun auren Aliyu da Fatima kamar yana gaya maka auren Aliyu da Fatima bai cika sharuɗa ba zan zuna suke yi ta ka a fakaita shi ma yana zagin sayyidina Ali kuma bari ka ga wannan maganan ba a littattafan ahlus sunna bane gashi Hamish na uku yace ka dubi littafin kashful gumma wannan littafi ne na yan shi'a mujalladi na ɗaya namba na ɗari uku da hamsin da takwas sannan ka dubi littafin biharul anwar na majalisi shafi na arba'in da uku da kuma shafi na ɗari da sha tara wannan bayanan a littattafan 'yan shi'a su suka ruwaito waɗannan abubuwa amma kuma su suke cewa abubakar umar usman mutanen banza ne falha mutumin banza ne zubairu mutumin banza ne su suke cewa ba amma waɗannan kuma su ɗin suka ce kuma su ne suka tabbatar da shaida auren aliyu da fatima to wannan wani irin tufka da warwara ke kaga sai addinin shi'a yake cewa aliyun radiyallahu anhu to sai shak doktor usman muhammad khamis ya ce aliyun radiyallahu anhu aliyu ne fa Allah ya kara masa yadda gashi nan yuzawwiju natahu sai ga shi kuma yana sake aurar da ‘yarsa, wata ‘yarsa yace Ummu Kultumin binti Fatima, yana aurar da ‘yarsa Ummu Kultum, ‘yar matarsa Fatima ‘yar manzan Allah, sai ga Aliyu ya aurar da ita min Umar bin Khattab, ya aurar da ita wa Sayyidina Umar ɗan Khattab kuma. Kaga yanzu su suka ba shawarar ya auri Fatima sai ya aura. Yanzu gashi ya haifi ‘ya Ummu Kultum, ta taso ta zama budurwa sai ga saidina ali ya ɗauki wannan yar ya aura wa saidina umar to sun ce saidina umar kafiri ne ɗagutu ne kaza kaza to saidina ali kuma sai aurar da yar kenan ga ɗagutu kuma dan ba yadda za a yi kafiri ka ɗauki ya ka aura mishi to suna zagin saidina umar amma kuma ga saidina ali shi ya ɗauki yarsa ummu kulsum ya aura wa saidina umar radiyallahu anhum jami'an wato dukkan su dai Allah ya kara musu yarda da Aliyu din da Fatima din da Umar din da Ummu Kulsum na hudu a kasa gashi yace ka littafin Furu'ul Kafi shi ma bana yan Shi'a din ne su suka ba da wannan labari kitabun nikah a kitabun nikah babu tazwij Ummu Kulsum suka ce gashi babin aurar da Ummu Kulsum a mujalladi ko juz'i na biyar shafi na 346 uku da arba'in da shida wa kitabu salaki haka ya sake ambaton hadisin cikin kitabu al almutawaffa anha zawjuha babin matar da mijinta ya rasu ya batta tana raye sai ka wannan hadisin a ciki juz'i na 6 shafi na ɗari da ashirin da ɗaya wa qablaha kafin ma furu'ul kafiya ka bayanin nan al-imam al-bayhaqi ya ruwaito cikin sunan al-kubra juz'i na bakwai shafi na sittin da uku to kaga bayhaqi ahlus sunna ne amma sai aka fara kawa a littafin su ma akwai ta sannan ka ambato maka na bai haƙi sannan ka dogi littafin al-musannaf na Abdulrazzaq juz'i na shida shafi na ɗari da sittin da uku yanzu waɗannan 'yan shi'an da suke yayata wa mutanen su cewa akwai kiyayya tsakanin waɗannan bayan Allah sai kuma ga waɗannan labaran a cikin littattafansu to kaga wannan ya nuna cewa ce galibi 'yan shi'a da waɗanda suke tafiya akan wannan addini na shi'a ba su ma san me awar ba su suna tafiya ne akan abin da suka ji malamansu suna faɗa musu a bakuransu amma ba a yadda a karantar da su ilimin da za su iya ɗaukan waɗannan littattafan su majalisi su wane ne su wane ne su iya karantawa ba kawai an bar abin ne da molonka ba za a yadda su je su yi karatu ba dan za su gano inda abin yake shi yasa tun da zazzaki yake baka taba yana karantar da ɗaya cikin waɗannan littattafan nasu ba ko a ce ga biharul anwar ko a ce ga nahajul balaga ko a ce ga shi kaza ba za su karantar ba sai dai su rika nuna mutane ko ga yadda abun yake amma fa kuma ga shi a cikin waɗannan littattafan nasu an ambata yake cewa aliyun to ga shi wani maganan ma har wa yau aliyun dai fa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yusammi auladihi yana sa wa ‘ya'yansa suna bi asma'i ikhwanihi da irin sunayen ‘yan uwansa abin da yake nufi ga sayyidina Ali yana yin takwara wa ‘yan uwansa wa ahibbatihi da masoyansa fillahi ta'ala masoyansa addinin Allah madaukakin sarki to suwa masoyan nasa suwa ‘yan uwan nasa zai ce Abi Bakar ne Siddiq wa Umar bin al-Khattab wa Uthman bin Affani. waɗannan mutane uku da 'yan shi'a suka fi tsana suna nuna waɗannan ba sa ƙaunan aliyu to duk aliyu ya musu tafara gashi na ɗaya ƙasa ya ce unzur kutubul ansar ka dubi littafin kutubul ansar ka umdati talib wato ya ce unzur kutubul ansar ka dubi duk littattafan da malamai suka rubuta akan abin da ya shafi nasaba wato dangantaka ka umdati talib kamar littafin umdatul talib ibn umba na wani mai suna ibn umba wal ansabu sam'ani da littafin al ansab na al imamu sam'ani duk sun ambata waɗannan cewa sayyidina aliyu yayi waɗannan bayan Allah kafara kuma to wanda dai ya kai zaka mishi takwara ka san iya kauna ya kare tsakani to sayyidina ali gashi duk yayi waɗannan bayan Allah takwara wa yusni alaihim har wayo kuma yana sake yabansu radiyallahu anhum jami'an Allah ya kara musu yadda baki daya to kaga a ce wannan kadai in ka tsaya a nan a littattafan addini shi'a ma kadai in ka tafi ya nuna cewa idan ka tafi cewa za ka ware wasu habbai a matsayin su ne bayan Allah sauran kafirai ne a littattafan shi'a din ma kai ma ka zama zindiki kenan dan yanzu abin da ya tabbata a littattafan su gashi nan kenan a ce abin da yake nuna a su ma a so waɗannan sahabban duka ne ba a ware ba ga ke ke cewa kuma qala aliyu radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace laqad ra'aytu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika tabbas na ga sahabban manzon Allah fama ara ahadan minku a cikin ku gaba ɗaya ban ga wani mutum ɗaya yushbihuhum da yake kamance kamanceceniya da su wajen addini da komai ba kenan abin da yake nufi sai na ali kaman ka sai yana kutuba ne ko yana wa'azi cikin jama'a masu yawa cikin waɗannan jama'an fa akwai tabi'ai ne da wasu cikin sahabbai amma sai na ali yake cewa na zauna da sahabban manzon Allah na gansu a cikin ku nan da kuke gabana kakkab ku ban ga wanda yake kamance kamanceceniya da su a riko da addini da ɗabi'a da komai ba yace ga yadda ɗabi'unsu yake laqad kanu sahabban manzon Allah sun kasance kasancen da ya nuna cewa ya musu tafara ya sake cewa wa yusni alaihim Ali yana yabon su to yanzu yana ka yaba wanda yake waɗannan sahabban ne sahabban da 'yan shi'a kuma a yau sun zo suna tsine musu suna zagin su kuma wannan yabon shi ma da za mu kawo a ƙarshe za ka ga cewa a cikin littattafan 'yan shi'a aka ciro wannan yabo da Ali ya yi waɗannan sahabbai ne sai na Ali ya ce laqad kanu haƙiƙa sahabban manzon Allah sun kasance yusbihuna sukan wayi gari sha'fan ga sunan sun yi gizo-gizo rabran suna cikin ƙura wato ash'afa aghbara ga datti ga kaza ga kaza sun wayi gari da datti a jikinsu wa qad batu sujjadan kuma sun kwana ne fa suna ta sujada kawai kiyaman laili wa kiyaman da tsayuwan dare yurawihuna jibawuhum wa junubuhum yurawihuna suna kaiwa da komowa jibawuhum wa junubuhum goshinsu da gangan jikinsu haka yake ta faɗi tashi a wannan daren suna tsayuwa suna sujada suna rukuyi wa yaqifuna ala mithlil jamr min zikri ma'adihim ma'adihim wa yakifuna kuma sukan yi tsayuwa ala mithlil jamri akan kwatin tsayuwa ne akan gaushin wuta min zikri ma'adihim wajen ambato da kuma tuna makomansu a wurin Allah ka anna bayna a ayunihim kai ka ce a tsakankanin idanunsu rabbul ma'aza akwai akwai gwiwar akuya min dole sujudihim saboda tsawon sujada da suke yi wato abin da yake nufi sahabbai idan suka yi sujada din nan suna dadewa a sujada kai ka ce kamar wani gaushin wuta ne ya rike su suna suna lahiransu ne idanuwansu ga shi nan ya kafe a cikin sujada din yana nan karakbil ma'aza kai ka ce gwiwar afiya ne idanunsu yake wato yadda za su yi sujadan. hawa yana zuba suna tuna Allah idon ya zo ya bushe in ka taba za ka ji tauri kamar da ka san gwiwan akuya in ka taba za ka ji yana da tauri to haka goshin sahabbai da idanunsu yake wannan tauri don ibada yace min dole su judi kawai dan tsawon su dadan haka su da idanunsu ya koma yace idza zakarullaha sahabbai idan suka tashi ambaton Allah hamalat a'yunihim idanuwansu yana cika wa madu kama yamidu shajar idanunsu yana cika yana kadawa kama yamidu shajar kamar yadda bishiya ke kadawa yaumar rehe a ranar da iska ke kada shi al'asir iska mai kara mai kadawa yana kada wannan bishiya haka ya kasance idanunsa habban manzon Allah yana kadawa a duk lokacin da aka ambaci Allah to tsoron Allah sai ya cika su haka suke kasancewa na biyu aka sai ya ce ka dubi littafin nahjul balagha nahjul balagha kaga babban littafi ne cikin littattafan yan shi'a rakam shafi na casa'in da bakwai wa kitabu nahjul balagha wa in kunna la na'taqidu sihhati nisbat nasabihi ila ali radiyallahu anhu kaga wannan littafin nahjul balagha suna ta wallafan sayyidina ali wai ali ne ya wallafa littafin to shine sai Sheikh Usman Al-Hamid ya ce wa kitabun Nahjul Balagha kaga dai wannan littafin Nahjul Balagha wa in kunna duk da mu ahlus sunna mun kasance la na'taqidu ba ma kudirtawa a zuciyarmu sihhatu nasabihi ila aliyin ingancin danganta littafin nan ga sayyidina Ali radiyallahu anhu yace ba mu yadda ba ƙarya ne ba Ali ne yayi ba illa sai dai anna hadha wannan abu da aka ga an ambato kuma a cikin littafin nazul balaga aka ɗauko an yi hakan ne min babin ilzami da shi'a a babin lazinta wa 'yan shi'a gaskiya min kutubihim gashi a littafin su abin ya fito kenan an kawo ne kawai ba wai dan an yarda da littattafan su ba ba duk maganganun da yake kawowa kuma yake ta dubi littafin 'yan shi'a kaza ba ana yin haka da nufin an yarda da littafin ba ne a'a ana yin haka ne don a kama su a tabbatar da gaskiya da gaskiya kamar littafin bible ne da yau za ga dr zakir naik da sauransu suna fitar da gaskiya cikin littattafan bible ba don sun yarda da bible ba sai don su yi ikamatul hujja ga kiristoci cewa addinin musulunci da musulmai suke yi addini ne da ya dace da bible dinku addinin da kuka ɗauka kuke kuma ya saba ma wannan littafin naku na Bible to haka shi ma abin da yake ɗaukowa a nahatul balaga kenan ba dan an yadda da littattafan ƴan shi'a ba ne sai dan a tabbatar da gaskiyan cewa ga gaskiyan fa a littafin su yake yake cewa min kutubin a littafin sai ta amma kutubi ahli sunna amma in dai littattafan ahli sunna ne wai a nemi babin yabon sahabbai fahiya mali'a wannan kam a cike take min zikiri sana'i alayhi wajen ambaton yabon sayyidina ali ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin yabon da sayyidina ali ya rika wa sahabban manzon Allah khassatan ash ne. musamman ka koma littafin bukhari da muslim to ka koma littafi na darajojin sahabbai da matsayin sahabbai da falalan sahabbai za ka tarar da hadisai firjik wanda gashi saidina ali yana yaba ma waɗannan sahabbai wanzur misalan misali kuma ka sake duba littafi ka sake duba littafin ma'a azkuruhu abinda zan ambace shi an abi bakarin daga na abubakar wa umar da umar fi tarjamatihi ma a cikin babukansu da suka cikin bukhari da muslim wato yanzu anan abin da yake nufi ya ka mana bayani ne wanda gashi sayyidina ali ya yabi jimillan sahabbai a dunkule to a gaba zai zo ya fara kawo mana yaba wanda na ali ya yi wa abubakar da umar ce dukkan kun kana neman inda aka faɗaɗa su ka koma bukari da musulun za ka same su burjik yake ta wa inni yake ta kai wa ali min alwalad sayyidina ali yana da wasu ƴaƴa daga cikin ƴaƴansa akwai abubakar takwaran waye sayyidina abubakar wa umar takwaran waye sayyidina umar wa Usman da Usman fara sai na Usman duk waɗannan ukun kutilu ma'al Husaini tare aka kashe Husaini tare da su fi a wani wuri da ake kira Qaf tare aka kashe su da Sayyidina Husaini amma me yasa ɗan shi'a ba sa kiran sunansu da Husaini wajen yabo kuma tare aka kashe su da Sayyidina na Husaini Husaini dan Aliyu ne yanzu waɗannan kannan Aliyu ne amma me yasa ƴan shi'a ba sa zuwa suna sa waɗannan in sun tashi gaban Ubangiji su sa waɗannan a ciki saboda waɗannan sunayen irin sunayen sai na Abubakar da Umar da Usman ne kaga in sun zo suna yaba suka tsina sai na Abubakar da maza ce to kuma yaya kuke da takwarorin su a cikin yanzu ga Ali ya yi waɗannan bayan Allah da fara amma har yanzu ɗan shi'a ba sa sa wa ɗayan irin waɗannan sunaye ba sa sawa da wuya ka ga ɗan shi'a mai suna abubakar in kuma an haife shi ba a shi'a yake ba daga ba shi ba shi'a in sunan shi ɗaya daga waɗannan ne za ka yana canzawa akwai wanda na sani abubakar ne a garin nan to da ya shiga shi'a sai murda suna wai a rika kiran shi abubakir eh, abubakir ke to a kira shi wa'an ta abubakar ai sunan sai na abubakar ne to shi dai a kira shi abubakir amma ba dai abubakar ba to in Umar sai a yi kwana in Usman sai a yi kwana ya ka ba sa sa waɗannan sunayen wai sunayen mutanen banza ne to sai ina a yi ma mutumin banza ne kenan da ya sa sunan kenan haka lisanin halin su yake cewa wa Umar shi kuma Umar minal mu'ammarin shi kuma sayyidina Umar wato a cikin Abubakar da Umar da Usman ɗin waɗannan ukun. an kashe su tare da Husaini sai ce wa Umar amma Umar din min al yana cikin waɗanda an mai illa kenan ya rayu bai mutu ba a lokacin shine abin da yake nufi kenan tare aka yi kage din kashe su da Husaini to amma Umar din a cikin shi ya rayu bai mutu ba sauran sun mutu tare da Husaini na uku a ƙasa yadda kaga wannan maganan shi ma ka dubi littafin Biharul anwa na majalisi fa na 'yan Shi'a shafi na arba'in da biyu da shafi na saba'in da hudu da kuma littafin ashajaratu zakiyyati fil ansar shafi na ɗari hudu da goma sha yanzu wannan a littattafan 'yan shi'a ake fitar mana da waɗannan bayanan ya ce wa inni ni dai in ji wannan mawallafin dr usman alhami kama zakartu kamar yadda na ambata ne fi likita kitabi tun a farkon littafin sai da ya gaya mana ya ce yi. kuntu na kasance uqaddimu rijlan ina gabatar da kafa daya wa uakhiru ukra ɗaya kuma ina jinkirin sa kenan in na tura kafa ɗaya na yi tafiya Ɗaya na biyu sai na dan yi jinkiri kafin in jawo shi mun karanta wannan tun a farko yace hatta ra'aitu har sai da naga anna min al-maslahati lalle yana daga cikin maslaha an aktuba in tsaya in yi rubutu fi hadal mawdu akan wannan mawdu'i akan wannan topic bima yassara Allah ta'ala ni da abinda Allah ya buwace gare ni wa zalika dalilin haka shine ba'da istisharatin ba'da istisharati man ataqu bihi bayan shawarwari ne da na samu cikin waɗanda ina da amin na yadda da su kenan na yadda da su dan amana ne mutanen kirki ne min ahalil ilmi cikin malamai waɗanda sun ba ni shawarwari da zan yi rubutu a kan maudu'i irin wannan da ya taimaka wa al'umma domin 'yan shi'a suna rawwata ire-iren waɗannan ƙarairayin suna raba al'umman musulmi da addinin a nuna cewa akwai kiyayya tsakanin sahabbai da ahalul baiti ka duba yadda 'yan shi'a suke amfani da irin waɗannan abubuwa suna shigewa cikin 'yan ɗariku suna nuna musu waɗannan ƙiyayya ɗin sai ga ɗan ɗarikan da yana cike da sun sahabbai a hankali ana kankare mishi kaunan waɗannan sahabban da ka sai su shigo wa 'yan ɗariku kamar su ne na kwarai za a fita maulidi da su za a yi komai da su a shi a hankali suna sa musu ire-iren waɗannan ra'ayoyi to yake cewa to a rubuta wannan littafin in arabu rubuta zai wayar wa al'ummar musulmi kai idan kansu ya waye to ba za yi a rufe su da irin waɗannan yaudara ɗin ba shi ya sa za ka ga ko wannan malami na sokoto da suka taba kashewa bello shiya. Ɗan mai shiya ai ɗan ɗarika ne ba alu sunna ba sun je suna kai rawaje abun suka samu karbuwa amma da aka zo aka gwamnati ta kulle ɗan mai shiya a kurkuku suka zauna da bello yabo shine bello ya bai rika wayar mishi da kai akan muhimmancin sahabbai kaza kaza shine da ya fito shi ne ma karatun shi a masallacin sai fara kwanta yan kun shi suka danne suka kashe shi ai da aka mutum juda aka yi suka ce zazzaki ne ya su a kashe wannan malamin da ka zuwan shi ba a kida kaza in dai baka ji an cin kai arme in an bi ka ba za ka bi ba za ka yi taurin kai to a kashe ka yace to shi yasa malamai sun yi ta ban shara in yi rubutu akan wannan matsala zai wayar da kan al'umma sai ce fa ma kana min haƙƙin sai shi Usman al-Khamis yake nuna tawazu'in da yake cewa duk abin da aka ci karo da shi a wannan littafi na gaskiya fa min Allah ta'ala to wannan gaskiyan ya samu ne daga Allah madaukakin sarki wa ma kana ghairu zalik duk abin da aka samu kuma akasin haka aka samu kuskure a ciki ba daidai ba yace fa min nafsi yace to kuskuren daga wurina ne wa sannan kuma daga wurin ne ne. Eh, ba ka ta kuskure Kaɗai daga shaytan a'a kai ma daga kanka ɗan adam ne ai kullu bani adam khata'u to kuskure yana iya faruwa daga gare ka wa shi kuma shaidan dama haka yake so mu musamman ga an yi kuskure akan addini yace wa sa'atanawalu da sannu zan tattauna fi hadal bahas a wannan mabahasin wato a wannan bincike bahasin farko zan tattauna a wannan littafi gaba ɗaya fatratun zamaniya wani lokaci na wani zamani na lokaci a baya min ahammin fatara daga cikin wasan zamunna da aka yi a baya masu muhimmanci fi tarihi na tsawo a cikin tarihinmu mai tsawo da ya shuɗe a baya yadda za mu tattauna a kai wahiya wannan zamani kuwa ita ce ma baina wafatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin ya gudanu akwai inda babu ana ku an tsallaka shafi da yaya kamar yaya ba mu karanta ba mun karanta nan okay wa inni kama zakartu fi wurin kisa. eh ku bugun ya zo da wani kari ne a dawati bani hashim wa bani umayya eh bayani ne mai muhimmanci bari mu karanto wannan wurin sabon bugu ne yake cewa a dawatu bani baina bani hashim wa bani umayya ka san yanzu an nuna cewa akwai kiyayya tsakanin sahabbai da ahlul baiti ai to shine anan yake cewa da'awa wata da'awa da ta yaro a duniya wai adawa wai akwai kiyayya da gaba baina bani hashim wa bani umayya tsakanin banu hashim da banu umayya akwai wannan da'awar dama dama an samu wannan ya koma tun daga tarihin farko ne tsakanin daula umawiyya da aka samu a farko to kaga shine sai wani kaman bishiya yasa abdumana abdumana din nan ai ɗaya ne daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to abdumana din yana da 'ya'ya guda hudu yadda kaga akwai Hashi, akwai abdushamsi akwai almufalla akwai naufal to kaga waɗannan ƴaƴan abdumana din ne to yadda kaga da Hashi. har zuwa kan musalla waɗannan guda uku ikhwatun ashiqqa ɗan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya da hashim da abdushamsin da almuballab wane ne almuballab shine fa abdulmuttalib kakan annabi abdushams da hashim waɗannan ukun a wurin abdumanaf suna uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma naufal ahun li abin dan uwa ne ta wurin uba wato suna matsayin uba ɗaya amma uwa ba ɗaya ba to yanzu yana nuna maka an ce akwai adawa tsakanin banu hashim da banu umayya shine ka maka asalin tsakon ba daga wuri ɗaya suka fito shine ya ka maka wannan bishiya sai ce ga bayani قال الإمام الببري الإمام ابن جرير الببري an ya ce, an bani abdimana ya zo daga abdimana a cikin littafin ba za mu yi nisa ba mun da wannan zai zo ya kawo mana bayanin cewa al-imam ibn jariru ne babri fa guda biyu ne akwai na ɗan shi'a akwai na ɗan ahli sunna so da yawa 'yan shi'a sai su dauko maganan ɗan shi'a sai su ga abin da ibn jarir din kuma ya ce to zai zo ya nuna mana banda shi ibn jarir akwai wasu malamai kusan guda hudu sunansu iri ɗaya da na ahalus sunna to zai zo an karar da mu a gaba juna sai mun shiga yi yake cewa ibn jarir sabr yayi magana an bani abdumanaf dangane da ƴaƴan abdumanaf din nan yace fa kanu kaga ƴaƴan abdumanaf sun kasance awwal man a li quraish al-asr fantasharu fil haram akaza lahum hashimun habla ai ahada yace fa kanu sun kasance su mutanen abdumanaf man akaza su ne waɗanda suka riko li quraish wa quraish al'ashar sun rike musu alkawari sun rike musu igiyan alkawari fantasharu sai suka wasu fil haram a harami. akaza lahum hashimun habla hashim din can shine ya rike musu alkawarin ai abin da ake nufi ahadan alkawari min muluki sha daga cikin sarakunan sha wa akhadha lahum abdu shamsin hablan min najashi al-akbar shi kuma abdu shamsin ya ɗauko musu alkawari daga wurin sarki Najashi, babban sarki Najashi, wanda a tarihi ya zo ya musulunta wa akmala akhwahu ma nawfan wal muttalib wal al amala wa akmala aqwahuma yan uwansu guda biyu da suka rage waye kenan da musallaf da naufal su kuma sai suka cike al'amala gurbin aiki fa aqaza ahdaini suka dauki alƙawura guda biyu min al-akasirati muluki himyar fa jabala Allah bihim quraisha fa summu al-mujbirina su sun dauki alƙawari ne guda biyu min al-akasirati daga waɗansu sarakuna biyu da an zo an karya su muluki himriya sarakunan himyar to shi himyar fa jabara Allah bihim quraisha sai Allah ya tankwara quraishawa suka yi galaba suka mamaye su to kaga tunda sun yi galaba sun mamaye su to yanzu ba a waye gari ana jin su ba fa al almujbarina sai aka wakari ana kiran su mujbirina waɗanda an yi nasara a kansu bal kana kana al-ikhwatu al-arba'a kulafa'a alaman adamu kai waɗannan ɗan uwa dai guda hudu Hashi da abdushamsin da almuɓallin da naufal waɗannan hudun sun zanto kulafa'a kaman iyayen gida ne mina alaman adahun akan waɗanda suke kiyayya da su kenan abin da ake nufi alkawari da suka ɗauka daga waɗannan sarakuna din to idan kai yanzu ka shigo karkashin daula din idan ba a san ka ba za a iya kama ka amma in ka zo in sun karbe ka to kana karkashin alfarmansu ne to sun zamo kenan waɗanda in ka zo ka faɗa cikin alfarmansu to babu wanda zai iya taɓa ka da haka sai ke cewa sun zanto waɗanda ne in kana ƙarƙashin kulawansu to babu wanda zai iya taɓa ka cikin masu adawa qala ibn sa'ad ibn sa'ad yace inna hashiman wa abd shamsin wal musalli wa nawfal bani abd manaf ajma'u an ya'khudhu bi aidi bani da hashim da abd shamsi da musallab da nawfal ƴaƴan abd manaf ajma'u sun haɗu gaba ɗaya kansu ya haɗu an ya'khudhu bi aidi akan su rike hannayen bani abd dar iyalan abdullari ɗan kusai su riƙe hannayensu kada wani ya zo ya taɓa su to ‘ya'yan abdullari ɗan kusai ɗin ba ‘ya'ya ne na banu umayya to in akwai kiyayya tsakaninsu ya za su ba waɗannan kariya Shi ne maganar da yake yi ya ce wal mashhur maganar da ya fi shahara anna hashiman wal mubbalin kana yulaqabani al su biyun ana musu lakabi da ‘yan badar ba wai yakin badar ba yan badar ake gaya musu wa da shamsi shi kuma abdu shamsi da naufal kana sun kasance yulaqabanil abharani ana musu lakabi da al-abharani yace walakin sai dai haza wannan la ya'ni wujuda adawati baya nufin an samo kiyayya tsakanin fama kanat al-adawatu qadima wala damawiyya duk da tun da akwai kiyayya da gaba tsakanin sai dai gaba ne na baki amma ba na da jini ba akwai wannan abu a tsakanin domin tun lokacin da aka taso shi Hashi sai zama shi ne mai ƙarfin faɗa a ji a cikin larabawa to wannan sai ya sa sauran kuma da ba su samu wannan matsayin ba to su kuma suna da wani irin abu a ransu na cewa ya ba a sa su ba ya ba a yi kaza ba to wannan kiyayyen kawai na ciki na ciki ne amma bai kai ga zubar da jini tsakanin su ba yake cewa min ghairihim sannan kuma a mun yi tsalle yake cewa kai ban ban ba ka ba la wujuda laha ba amma taba samun zubar da jini tsakanin hashimawa da umawiyawa ba ba taba samu ba wastamarra tamarraha al-amra haka al'amarin ya ci gaba da tafiya ba'da bi'satin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayan turo annabi wato bayan turo annabi abin da sa hakan ya sake ci gaba da kiyayya tsakanin su annabi yana zuwa banu hashim cikin gaggawa suka je suka musulunta tare da annabi to sai zama karfin faɗa a da suke da shi cikin shawa da a jahiliya ne yanzu da suka musulunta sai suka ci gaba da karfin fada a ji tunda su ne da musulunci su kuma waɗancan ɓangaren ba su zo sun musulunta ba suna nan a kafirci kaga babu wani gabatar da su da kuma annabi zai yi to sai zan bayan sun musulunta har yanzu ragamin makka ka'aba komai yana hannun to kaga wannan adawan sai ya ci gaba da tafiya duk da su ma sun zo sun musulunta amma da daɗewa, to kaga sun shigo daga ba ba za su kai wanda kuma ya daɗe a ciki samun ɗaukaka da ƙarfin faɗa a ji ba shi yasa wannan adawa ne su gaba da tafiya wa ila yaumina haza har zuwa yau din da ake magana in ka je kasashen Saudiya akwai waɗannan abubuwa tsakanin ba a rasa amma adawa ne na fatan baki wani lokacin ma na zama kamar raha kawai yau da zaka ga ana tsakanin Fulani da Kanurai da sauransu wanda bai kai ga asibar da jini ba yace fa idza kana annabi to in dai ya kasance ga annabi qad ta'arrada litakdibi min ba'd bani abd shams ya haɗu da matsalan ƙaryatawa ta wurin wani sashe na abd shams to kaga abd shams suna cikin waɗanda ba musulunci ba to da annabi ya zo da da'awan banu hashim ke suka musulunta amma bangaren abdusham sun ƙaryata annabi sun ki karba su waɗannan bangaren abdusham ba. su ne su abu lahab kaga annabi yana fa da amma ta tabban laka Allah wadaranka alihaza jama'ata na kaza kaza yake cewa amsal misalin utuba shine utuba da shaiba shaibatu dan rabi ibnai rabi'a duk ƴaƴan rabi'a ne wal walid bin utuba ga walid dan utuba wa abi sufyan bin har da abu sufyan dan har abu sufyan dai wanda ka sani amma za mu kudunta ne daga baya walid ibn utban nan kuma shine mahaifin khalid dan walid shi kan walidu a kafircin ya mutu khalid dan walid ma a kafircin yake amma daga baya za sanunta wa uqba bin abi mu'ayd da uqba dan abi mu'ayd wa ummi jamil da wata ummi jamil zawjati abi lahab matar abi lahab waɗannan gaba ɗaya a karon farko sun ƙaryata annabi faqad ta'arraba hakika sun yi karo kazalika ga haka bi aza ghairihim wajen cutar da wasu min bani hashim cikin bani hashim har sai da ya kai suna cutar da banu hashim kawai dan sun musulunta tare da annabi min amsali ammihi abi lahab misali babban annabi abi lahab ai ya cutar da su annabi dan musulunci wa aqil kun abi talib da aqilu dan abi talib aqilu wannan yayan sayyidina ali ne ya girmi sayyidina ali da shekara ashirin shi ja'far shine ali yake bin bayansa ja'far ya girmi ali da shekara goma shi kuma aqil ya girmi wannan ja'far ɗin da shekara goma to da aqil wa nawfal bin al-harith da nawfal ɗan harith wa utuba da utuba wa utaiba da utaiba ibnai abi lahab duk yayan abi lahab wa abi sufyan ibn harith da abi sufyan ɗan harith bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib wa min ghairihim da wasu ka Abi Jahal Abu Jahal da Umayya da Ubay ibn ƴaƴan Khalaf wal Walid ibn al da kuma Walid dan Mughira dan Shu'ba wa ghairihim da wasu su kasir suna nan da yawa waɗanda su sun karyata annabi ba za a bi da'awan ba yace wa kamata ba annabiyya kasirun min bani hashim kamar yadda annabi ya rika bibiyan da yawa cikin mutanen banu Hashi yana bibiyan su su zo su musulunta amsala hamza ta bin abdul misali hamza dan abdul yawan bibiyan shi da annabi ya riga kaga karshe ya musulunta har yayi shahada wa ali da sayyidina ali kaga annabi ya bibiye shi kuma ya musulunta sai da ya zama aliyu ma dama in a yara ne shine number one a musulunta wa ja'far da ja'far kan abi talib sun musulunta wa ummi hani da ummi hani ummi hani yayar sayyidina ali ce annabi ya taba neman aurenta amma kuma hakan bai kasance ba tun kafin ta yi auren fari dan a gidansu annabi ya taso bayan rasuwan iyayensa da kakansa to ta kai budurwa annabi ya nemi ya aure ta sai dai lokacin an makara an mata alkawari da wani ita kuma hankalinta bai ma kwanta da annabin ba sai ta auri wancan ana nan bayan haifi wasu ƴaƴa mijin ya annabi ya so ya sake aurenta sai take cewa ita kawai Allah bai sa mata ƙaunar manzon Allah a matsayin ya zama miji gare ta amma ta yarda da manzancin manzon Allah annabi ya ce ba matsala a wani ruwayan kuma ta ce ita ta ta za ta zauna ne ta kula da 'ya'yanta ba sai ta sake aure ba to yayar sai na alice ita ce lokacin da aka zo fatuhu makka aka zo cin maka da yaki ana ta gara kafirai wani kafiri da ya gudu sai ya hauro ta katanga fada gidanta yana neman mafaka sai ta bude daki ta koye shi sai na ali da gudu ya shigo gidan da makami ina yake ta ce na ba shi mafaka tunda a musulunci akwai wannan musulmi komai kankanci duk yadda yaki ta yi samari. in ya ba wani kafiri mafaka duk musulmi ba su da kuda ikon ku sai sai kun taba shi musulmai suna da wannan ka'ida da haka ali ya ce sai na kace ai kafiri ne tace ni na ba shi mafaka ba zan bude ba shine ta marmaza ta je gidan annabi ta irgawa annabi ga abin da yake tafiya annabi ya ce kada a jarna man a jarti ya umma hani ya ce ummu hani wanda kika ba shi mafaka mu ma mun ba shi mafaka mun sa hannu ito ali ya fita ya kyale shi ta je ta ce sai na to ka fita ga abin da annabi ya ce kaga dole aka kyale shi ake yasa Allah yake bada bayanin cewa menene idan ka samu wani kafiri mene istajaraka fa a ajruhu hatta yasma'a kalaman la yawwa wa in ahadun min al mushrikin tajaraka fa a ajruhu hatta yasma'a kalaman la in yake yaƙi wani kafiri ya zo da gudu yana neman dan Allah ba ni mafaka Allah ce ka ba shi mafaka amma kar ka yadda ya tafi sai ka jiyar ta ji maganan Allah ka ba shi mafaka ka ba shi abinci ya ci ka mai ruwa mai sanyi yana ta samu nasuwa sai ka fara ja mishi aya kana mai fassara kana mai nasiha kana nuna mai illan kafirci da hasken musulunci yi wa kafin a gama yaki ya abin nan sai ga ya karbi sakon in aka gama manzon Allah ke cewa ko ana cikin yaki ko ba ana yakin ba Allah ce sun ku mana ka fita ka raka shi har inda zai samu aminci da ka har garin haka musulunci ya ce haka Allah ya ce to yake cewa da ita umma hani auladi abi talib duk waɗannan da aliyu da ja'far da ummu hani ɗayan abu talib ne kaga sun musulunta faqad tabahu kazalika to yadda kaga annabi ya bibi bani hasim su musulunta haka fa annabi ya sake bibiya min bani abdisham cikin bani abdisham sune zuwa mutanen umawiyya din kenan annabi ya rika bibiyan su kufur suna da yawa annabi ya bibiye kuma sun da dan min amsali Usman bin Affan misali Usman dan Affan banu Umayya ne shi yasa ga da an aka kace shi Abu Sufyan yace shi ba zai yafe ba sai ya bi jinin Usman shi yasa yaki ya zo ya kaure tsakaninsa da Sayyidina Ali yana bin jinin Usman yana ai Usman dan uwana ne dan Usman shi ma daga Umayyan ne da aka yace ba zai hakura ba aka yi ta samun faɗan jamal za mu zo mu karanta a cikin littafin insha Allah da yadda aka yi yaƙi wa Khalid bin Sa'id bin al-As da Khalid dan Sa'id dan As wa Abi Hudayfa bin Utba da Abi Hudayfa dan Utba wa Abi al-As bin Rabi da Abi al-As dan Rabi sarkin manzon Allah Abi al-As ibn Rabi mijin wane ne cikin ƴaƴan Annabi Zainab eh, shi ne mijinta tun kafin zuwan musulunci bayan da musulunci ya zo to shi kuma sai ki musulunta ita ta musulunta to kaga ba yadda za a yi kafiri kuma ya zama mijin musulma annabi ya ɗauke ta ita kuma ta ce ba wanda take so sai mijinta amma kuma tana nan a musulunci annabi ya ce ba zai yi ba ta zo na ta ce ita kuma ko shekara nawa ba wanda za ta aura sai mijinta aka share kusan shekaru goma ran nan sai gashi ya musulunta ya ka sake mai da ita ba tare da sabon ɗaurin aure ba na na na وانا ne a'a shi dama yana da dogon tarihi a yanzu mun lakasa bayanin ne ai ba lokaci ne ai eh eh akwai waɗansu ruwayoyin da suka nuna haka amma su ruwayoyin kuma su inganta ba amma duk mun zo a littafin za mu yi warware ɗaya bayan ɗaya yake cewa wa ummi kulsum binti uquba bin abi mu'aydin da ummi kulsum yar uquba yar abi mu'aydin wa kana abu sufyan shi kuma abu sufyan ya kasance sadiqan aboki ne muqarraban makusanci ne jiddan na gaske min al-abbas a wurin abbas dan abdul muttalib babban annabi to yanzu wannan kawai abin da yasa ya kawo wannan ƙari din kawai ya nuna cewa akwai dangantaka mai karfi tsakanin banu hashim da banu umayya akwai dangantaka da alaƙa da kusanci mai karfi tsakanin duk da akwai adawa amma adawan bai kai kamarin wai faɗa da zubda jini tsakaninsu ba duk bai kai ga wannan ba don haka abin da ya sa ya kawo wannan in an zo lokacin da za a fara bayani rigiman da ya kaure tsakanin sayidina ali da mu'awiya galibi suna yada ne don kiyayya tsakanin banu hashim da banu umayya ne galibi haka ake nunawa sai ce kaga aliyu ai daga banu hashim ne mu'awiya daga banu umayya to banu umayya suna da kin hashimawa dan haka aka tado da wannan yakin shi sai ka maka ga dangantakan tun anan kafin a je wancan wurin ya warware bayani to bari mu dawo yake cewa dai wasa a tanawul da sannu zan tattauna fi hazal bahas a wannan bahasin fatratun zamaniya wani yanki na wani zamani min ahammin fatarati daga cikin muna mafiya muhimmanci fi tarihi na tawil a cikin tarihinmu mai tsawo wahiya ita ce ma baina wafatin rasuli sallallahu alaihi wasallama zai ɗauko mana tarihin tsakanin rasuwan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da haka zai faro mana da takaitaccen tarihin manzon Allah ma zuwa rasuwan annabi ila sanaka ihda wa sittin min al-hijra zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabawiya na annabi al-mubaraka mai tarin albarka yace wa qad qasamtu al-kitab kuma hakika na raba wannan littafi ila muqaddima zuwa ga na farko yana da muqaddima wa salatatu abwa da kuma babuka guda uku littafin yana da muƙaddima da babuka guda uku ammal muqaddima amma muqaddima din fa zakartu fiha na ambata a cikin ta su maqasid manufofi guda uku muhimma masu muhimmanci yanzu har ba muqaddima muke ba ba ana taron fage ne ba fara komai ba yanzu yadda a muƙaddima in an je muƙaddima, to za a tattauna matsaloli guda uku wasu manufofi guda uku al Auwal manufa ta farko kaifiyatu qira'ati tarih sifar yadda ake karanta tarihi ma tukuna kenan yaya ake karanta tarihi ne to zai nuna wannan sannan ya zo al sani manufa na biyu liman na ƙarƙar tarihi littarihin waye za mu karanta kenan in mun tashi karanta littafin tarihi tarihin waye abinda da yake nufi idan tarihin annabi za mu karanta littafin da waye ya wallafa za mu karanta abin da yake nufi don za karanta littafin tarihi ba kowane malami ya rufe littafin tarihi ka dauka ka karanta ba ana duba wani malami yaya malamin yake in makaryaci ne to baka bukatan karanta littafin shi shine liman na karaut tarikh tarihin wani malami za mu rubuta kenan za mu karanta wani malami ne in ya rubuta littafin za mu karanta wanne ne ba za mu karanta ba zai zo ka mana irin suna hajjul balaga kar ka sake ma ka fiya ka karanta to ire-iren waɗannan kenan sannan al-maqsidu thalith manufa ta uku wasailul ikhbariyin hanyoyin da masu labaran ƙarya suke bi fi tashwihi tarih wajen canza tarihi da kuma gurɓata tarihi kenan masu labaran ƙarya idan suna so su ɓata tarihin musulunci tun daga tarihin annabi sabai da abiyai waɗanne hanyoyi suke bi ne don su gurbata tarihin ya zama tarihin ƙarya ya shigo ya riƙa yaɗuwa cikin littattafan musulunci kamar yau yadda ake gani da dama a zo da labaran da tana gani cin mutuncin manzon Allah ne cin mutuncin zai na bakar Umar Usman Aliyu ne wani hanyoyi ne waɗannan maƙaryatan suke bi yanzu kamar wannan mukaddiman zai tattauna ne fa akan mustalahut tarih domin yadda kaga akwai ilimin mustalahil hadith to kuma akwai ilimin mustalahil tarih to yanzu mukaddiman nan gaba daya zai zo mana bayani akan yaya mustalahil tarih yake yadda za a tantance tarihin gaskiya da na ƙarya yace ammal babul awwal amma babi na farko da za a tattauna a nan yanzu ba mukaddiman nan ne ba to sannan kuma sai a zo babi na farko a littafin yanzu yana tattauna mana abubuwan da gaba ɗaya zai zo a littafin yanzu an maka talhis ana maka summarizing na abin da littafin ya tattara kawai ammal babul awwal amma babin farko ba muqaddima ta ƙare fasarattu fihi na koro a cikin sa al ahdath at tarihiyya abubuwan da suka faru a tarihi min wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga rasuwan annabi ila sanati sittin, zuwa shekara ta 61 min alhijratin nabawiyya ta hijran annabi yace sai da na kawo a ciki yace na gaba wa zakar wa qad zakartu kuma na sake ambata har wayo cikin wannan babi na farkon al ahdathul muhimma abubuwa masu muhimmanci da suka faru fi hadhihi al a wannan zamani daga rasuwan annabi menene ya faru kafin sai na bakar ya hau khalifanci me ya faru bil asani sahiha da isnadai ingantattu ba idan aka samu mutum yana gwamna ko shugaban kasa dan da sa ya kare wani ya hau za a rantsar da shi bbc ba tana zuwa ta kawo muhimman abubuwa da aka yi a lokacin gwamnatin sa na nasara da kuma abubuwan da aka samu na asara ba to ne zai kawo ba rasuwan annabi zai ambato abubuwa muhimmai da suka faru ba rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma bil asanidi sahiha da isnadai ingantattu labarin da bai tabbata ba zai kawo ba kadiral mustaba yace iya gwargwadon karfi na da iya karfin bincike na ce abubuwan da zan yi kokarin kawowa kenan ma'a tambe tare da faɗakarwa ala ba'dul kisas akan wasu kistoshi labarai almuzawwara na ƙarya wal ababil wato almuzawwara waɗanda aka kirkiro wal da ƙarairayi da aka jingina wa sahabbai zai rika isharori a kai wa ammal babu sani amma babu na biyu fatanawaltu fihi na tattauna a cikinsa mawdu'u adalati sahaba topic akan adalatu sahaba wato adalci na sahabbai da aka ce adala wato mutumin kirki nuna cewa sahabbai mutanen kirki ne dan malaman hadisi da suka ce udul wato mutumin kirki yace to babi na biyu za a yi bayanin cewa sahabbai duk mutanen kirki ne babu na banza ko kwaɗaya a cikin su yace zan rika sa waɗannan mustadillan bil kitabi was sunna ina mai kafa hujja da dalili cikin alqur'ani da sunna ba zai ka ra'ayinsa ba kenan ma'a a Hammi shubuhat tare da ambaton wasu muhimman shubuhohi allati usirat hawlahu wacce aka yada su aka jingina su ga sahabbai wa bayanin haɓɓafiya da bayanin gaskiyan al'amari a cikin ta wa Ammal babu salif amma babi ta uku fanawaltu fi na tattauna a cikin sa qadiyatul khilafa qadiya wato sha'anin khalifanci da manzon Allah ya rasu yaya al'amalin khalifanci ya kasance karkashin wannan yace fa zakartu adillatu shi'a na ambata dalilan yan shi'a bit tafsil da bayani daki daki ala aulawiyyati ali ibn abi talib abisa cancantar ali dan abi talib bin khilafati da suke ta wai shi ali shi fi cancantan ya zama khalifa ba rasuwan annabi min abi sama da cancantan abubakar wa umar da umar wa usman da sayyidina usman yan shi'a aka suka bayyana cikin littattafansu wai sayyidina ali ne ya fi cancanta annabi na rasuwa ya zama khalifa ba abubakar ko umar ko usman ba yace wa na ashtu yace ba na ka dalilan nasu sai na tattauna ita bayanan nasu niqashan tattaunawa ilmiyan ta ilimi daƙiƙan ƙeƙe da ƙeƙe wato ya zurfafa bayanai na ilimi a ciki qad la ya yace tabbas ba za ka iya samun irin bayanan da aka yi a littafin nan ba fi ghairi hadha kitab in ba a wannan littafin ba ba za ka samu irin waɗannan bayanan ba yace wala aqulu hadha min babin i'jab wannan ba ina faɗin shi a babin in nuna isa da jiji da kai Ya ce ba haka ne. bal bari ba haka ba ina faɗi ne min babi a babin wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi a babin idan ubangiji ya yi maka wata ni'ima na ka gano abin da wasu ba su gano ba ka rubuto abin da wasu ba su rubuta ba to ka bayyana cewa wannan ni'ima ne ta ubangiji sannan kuma da an karar da wani karkata sai ka ba ne tarihin suka ga yi na karanta littattafan da suka fi wannan sai tuna maka akwai bayanan da baka gani a can ba ba inda za ka samu sai in a nan din suratul duha aya ta sha ɗaya haza ya ce wannan kenan abin da littafin ta kunsa wa as'alullah al-aliyy al-qadir ina roƙon Allah madaukaki mai daraja an yaj'ala hadha al-amala ya sanya wannan aiki na rubuta wannan littafi khalisan ya zama an yi shi da ikhlasi da tsarkin niyya da wajhihi al-karim dan neman ganin fuskan Allah mai girma innahu waliyyu zalik lalle Allah majibinci ne akan haka wal qadiru alaihi kuma Allah mai iko ne akan haka wa akhiru da'wana ƙarshen addu'anmu an alhamdulillahi rabbil alamin shine dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu Usman bun, Muhammad al-Khamis shi wannan muqaddima ghafarallahu lahu Allah ya gafarta masa wa liwalidayhi da iyayensa wa lil muslimina da musulmai baki daya Allah ya gafarta Musulmin ba wai dan ya mutu ba kamar yadda muka faɗa har yanzu yana nan da nan sa in kai satin ko a Facebook ko a youtube a sheikh ko kuma a doktor Usman Muhammad Hamis za ga sa in kana pejin ma duk wasu abubuwa live na program na shi za ka ta gani ko ba wani dattijo ba ne har yanzu ko kurkura ba babu a jikinsa to za ka yi ta ganin abubuwan sa na? yawwa ka ka ci da ka gani ba akwai short videon sa da yawa pejin sa kullun yana ana sake abubuwa program ɗinsa za ka yi ta gani live mutumin kuwaiti ne abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya kai mana wa anaka